daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Za kuma iya kama ma a tashar biyu Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM da niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a koyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim ayawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 da rabi kenan na yamma a nan washington dc a cikin shirin namu za ku ji cewa rahotanni daga jihar bauchi na cewa allah ya yi wa sarkin katagum na goma sha ɗaya alhaji muhammad kabir umar rasuwa ya rasu ya yi shekara talatin da bakwai a cikin mulki an haife shi a hijira ɗaya da dari tara da ashirin da ya kuma ga ta ma muna ɗauke da ƙarin bayani sannan jummai ali na tafa da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa kana ibrahim kalmasi garba shi ma zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa muna kuma tafi da labaran wasanni amma ku duka sai kun sha labaran duniya masu are assalamu alaikum akalla mutane shida ne dauke da makamai na 'yan awarin kasar kamaru su da dan sanda guda aka kashe yayin da wasu da yawan mutane suka samu rauni a garin manfe daya daga cikin bangaren da ake magana da harshen ingilishi na kudu maso yammacin kasar kamarun wannan lamarin da ya faru ne lokacin da aka kai wa wani shingen soja da ke garin nan manfi hari an kai wannan harin ne bayan da wata wagar najeriya ta musamman ta tabbatar wa kasar ta kamar cewa za su haɗa hannu domin yaƙi ta'addanci a wannan wuri dama kasar ta kamaru ta jima tana kokawa akan yadda 'yan awarin suke amfani da bakin iyakan najeriya a matsayin wurin atisayensu wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga kasar ta kamaru moki edwin kindzeka ya ce ministan sadarwa kuma mai magana da yawon gwamnatin kasar isa ciroma ya ce dubban matasa ne dauke da makamai da suka hada da bindigogi adduna kwari da baka suka kai wa 'yan sandan da ke yankin na manfe hari da daren ranar alhamis da ta gabata ciro mai ce sakamakon hakan ne 'yan sanda dan sanda guda ya mutu kana biyar daga cikin maharan su ma suka mutu kana wasu dama suka samu rauni iri daban-daban ya ce biyar daga cikin maharin da aka kashe sun haɗu da ajalin su ne ko lokacin da jami'an tsaro suka mai musu da martanin harin da aka kawo musu kusan su ɗari biyu a garin na manfa prime minister iraki haidar al-abadi ya faɗa yau asabar cewa yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi na ƙoƙarin ganin an fatattaki 'yan ƙungiyar is ana iya cewa ya cimma nasara kuma ya zo ƙarshe ya ce yanzu haka sojojin na iraki su ne ke da cikakken ikon bakin iyakar iraki da siriya don haka ya ce yana farin cikin bayyana kawo ƙarshen wannan yaƙi da da'ish abadi yana magana ne a wajen wani taron ƙungiyar da 'yan jarida suka shirya a bagadaza wannan labarin na shugaban abadi yana zuwa ne kwanaki biyu bayan da kasar rashi ta bayyana cewa ta shawo kan ƙungiyar ta is da ke cikin siriya wadda damar sojojin da take mara sojojin siriya baya gwamnatin kasar ta iraki ta ce wannan nasarar yana nufin cewa yanzu sojojinta ne ke da ikon kudancin kasar haɗi da bakin iyakar iraki da siriya a wani lokaci can baya kungiyar is ce ke rike da kusan kashi uku cikin wannan wurin na iraki tun a lokacin shekarar 2014 inda kungiyar ta zame babban barazana ga iraki kasar ta iraki a wannan lokacin amma cikin shekaru uku da rabi da suka gabata kasar ta iraki da goyon bayan sojojin da amurka ke jagoranta suka shiga kasar kungiyar ta is labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce gwiwarsa ta yi sanyi a lokacin da yake jawabi wajen bikin buɗe cibiyar ad na kayan tarihi na masu fafitukan kare haƙƙin bil'adama da aka yi a jackson da ke mississippi inda ya jawabin yaba wa tsoffin shugabannin kare haƙƙin bil'adama irin su maja eva da reverend martin luther king jr sai dai kasancewan shugaban a wannan wurin bikin ya haifar da rudani cikin masu sukan lamirinsa abinda ko suke cewa shine ya rubuta wutan abinda suke cewa ko shine shi da ya rubuta wutar nuna bambancin launin fata a nan amurka kuma yanzu shine yake ba waɗanda suka fice suke suka fice da wannan bakala ada wannan lamari dai akwai daura kai daya daga cikin masu wannan ra'ayi ko sun hada da ɗan majalisar dokokin amurka john lewis wanda da farko aka shirya zai yi jawabi a wajen wannan taron amma kuram sai ranar alhamis ya ce ba zai halarci taron ba bayan da ya samu labarin shugaba donald trump zai halarci wannan taro sai dai trump bai kan ba ma taron ba a wajen jawabin nasa waɗanda suka halarci taron ko sun haɗa da matan marigayi eva da kuma ben kasin wanda yake shine sakataren harkokin gidaje da muhalli a gwamnatin ta trump da karshe ya ce muna matukar godiya ga waɗanda suka samu wannan damar halartar wato wannan biki shi ko a nasa jawabin gwamnan jihar ta mississippi phil bryant wanda dama mai goyon bayan shugaba trump ne kuma shine ya gaice shi wajen wannan taron ya ce wannan wata babban rana ce ga dukkanmu da ke nan wurin ya ce halartar wannan bikin buɗe wurin adana kayan tarihin 'yan yakin neman 'yanci zai zanyo hankalin duniya kuma ya karawa wannan cibiya kwargini kwarai da gaske ladan ibrahim ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc rahotanni daga jihar Bauchi Najeriya na cewa Allah ya yi wa mai martaba sarkin Katagum Alhaji Muhammad Kabir Umar rasuwa. Sarki Kabir ya rasu ne bayan ya kwashe shekaru 37 akan karagar mulkin wannan masarauta. Wakilinmu Abdulhamid Muhammad ya tattauna da ɗaya daga cikin 'yan majalisar masarautar ta Katagum wanda ya fara da gabatar da kansa. Sunana Usman Mahmud Abdullahi, Galadiman Katagum, hakimin Katagum kuma ɗan majalisar sarkin Katagum. mun samu labarin allah ya rasuwa ma shi alhaji muhammad kabir umar ko za ka ga mana takaice game da wannan rasuwa da aka yi na daidai a allah shi kansa allah ya masa rahama ya rasu ya yi shekara 37 a cikin mulki an haife shi a hijira 1920 ya kuma ga dama mahaifi to an kuma zanna da shi lafiya mutum ne mai san yan uwansa mai san talakawansa sauransu ta haka muna muna ba cikin a rashin sa da cewa dai kowa dole za a rasa shi zai yi fatar Allah ji kansu ba masa sauri sauri. kamar ya rasu a gida ne ko kuma a asibiti ko dai a yi ya rasu a gida ne ya rasu a gida bayan ya yi kamar shekara goma shi ne sarkin katagun na nawa ah, shi ne na goma sha ɗaya ya sa hamsin Allah ya musu albarka amin da karshe kaman wace za a yi janazan sa ne goben Allah da za a yi janazan sa azare karfe goma sha ɗaya na safe sannan za a kai shi da muke kaiwa sarakunan mai da aka kafa tuta a garin katako. a nan a nan ake kwantar da sarakunan a nan shi ma kuma ya bar wasiya a kai shi to Allah Ubangiji ya karɓi bakuncinsa ya kasance yana aljanna su Allah ya saka da wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za a katil mauti ayar ƙwar'ani ce to sai mu ce allah ya ji kanshi kuma kyautata ta mu idan ta zo yanzu kuma ga jimai ali da shirinmu na gaba ɗan tsiya maɗaurinki ɗaya Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Gwamnatocin jihohi da na tarayya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da yunƙurin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin al'umma. A ci gaba da wannan yunƙuri, na baya-bayan nan shine taron samun zaman lafiya da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira peace and corruption free society da turanci ta shirya a gyambu da ke karamar hukumar saudauna a arewa maso gabashin najeriya wakilin sashen hausa nasiru ilhikaya ya halarci wannan taron daga cikin tsaraba da ya samarwa, wannan fili na tsintsiya maɗaurinki ɗaya har da furucin da dr muhammad lawal na jami'ar jihar nasarawa da ke kefi ya yi inda yake cewa to addini ne babu yau ya sa muka kasa zama lafiya kai musulmi da kake wa kanka ikirarin kai musulmi ne ka tashi kana faɗa da ɗan uwanka kana kashe shi ba tare da ya yi maka wani laifi ba menene musuluncinka kai krista da kake eh, tukuburin cewa kana zuwa church kana bautan allah ka ɗauki Yesu ɗan Allah ka tashi kana tashin hankali abin da Yesu ya koya mana kenan Yesu ya ce idan an mare ka a gefe ɗaya ka bada tu ɗaya a ƙara maka menene ma'anar wannan a zauna lafiya idan muka ci gaba da cin junanmu ku gaya mun saboda Allah yaushe tattalin arzikinmu zai ci gaba yau idan tashin hankali ya zo za a rasa rayuka za a rasa amfanin gona za a rasa shanu da sauran dabbobi da ake kiwo babu abin da ba za a rasa ba kai hatta har kan iyalinka ba za ka iya yi ba abin da za ka ci gashi an dafa an kawo maka ba za ka iya ci ba menene amfanin tashin hankalin da kake kawo kawowa babu sai aka ce to tunda mun ce muna son zaman lafiya mu fara da tambayan kanmu miye ne zaman lafiya din kowa yana son zaman lafiya amma mun tabbatar mun san abin da ake nufi da zaman lafiya to anan idan muna so mu sani zaman lafiya yana da fuskoki guda uku kuma fuskoki uku nan dukansu sun yarda da juna duk wanda ya ce yaƙi ɗayansu to bai nemi a zauna lafiya ba su waɗanne ne fuskoki uku da farko tukuna idan ana zaman lafiya akwai kwanciyar hankali hankalinka zai kwanta zaka natsu inda zaka iya ci gaba da harkokin da ka a gabanka zaka iya neman arziki zaka iya neman abinci ka kawo gidanka ka bai wa iyali kai kanka zaka kwanta a gidanka kai bacci cikin natsuwa don ka san ka da wani damuwa akwai rashin tarzoma akwai rashin yaƙi menene rashin tarzoma ko rashin yaƙi baka tunanin akwai wani na nan yana fake a wani wuri yana jiran ka fito ya kashe ka baka tunanin akwai wani wanda ya rike ka a zuciyar shi da gaba saboda haka yana son ka zo ku yi tashin hankali da shi ko kuma yana nan yana kulla maka wata makarkashiya don ka samu kasawa a rayuwanka sa'an nan akwai zamantakewa na tare cikin lumana mutumin da ke makwabtaka da kai ka tabbatar yana ƙaunanka kai ma kana ƙaunan shi idan ɗan shi ya yi laifi za ka kama ɗan nan ka hore shi idan ya zo yaron ya yi kuka ya zai ƙara mishi wannan shi ne abin da mu muka tashi muka gada tun daga iyayenmu ni da kaina da ke magana abin nan ya same ni wani makwabcinmu da ke shuka lalle a kofan gidan shi na zo zan wuce ina yaro ya kan na kama eh, ganye kwaya biyu na zarge ya same ni ya yi mun bulala na dawo gida ina kuka mahaifina ya tambaye ni me ya same ka na ce mishi ai wani ne da ke ne sai ce wani eh shi ne da ke ka eh. sai ya shiga daki ya ɗako dorina ya ce mu je in same shi ina ta munna za a je a rama min dukan da aka yi muna zuwa sai ce mishi kai san ya ce na mai gida kai ne ka yaro ya yi laifi baka ke shi isasshe ba har ka bar shi ya zo gida yana iya faɗa ga dorina ka ƙara mishi ko kuma ni in maka wannan shine zama na lumana wannan shine zama na makautaka wannan shine zama na ƙasa na tarayya wanda idan an same su su uku nan da ne magana ba yadda za a yi a samu tashin hankali kullum muna cikin zaman lafiya kuma muna fata Allah ya ƙara mana. Dr. Muhammad Lawal kenan na jami'ar jihar Nasarawa a wajen taron da aka yi a Gyambu akan hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙabilu. Shi kuwa DPO na Gyambu SP Alabura Idris Dangi cewa e. Lokacin da na zo Saddauna Laka a matsayin na DPO na tara mutane, amma abin da na gani a cikin ɗakin taron kabila ɗaya na gani kabila ɗaya in the sense sai na ji mambila yana fulfulde na ji kaka yana fulfulde na ji kambu yana fulfulde na ji fanso yana fulfulde sai na ce a a sai 'ya'yan mutum ɗaya ne to me yasa suke faɗa me yasa ba za su yi zaman lafiya ba sai na tambaye su me yasa ba za ku yi zaman lafiya ba tun da ku 'ya'yan mutum ɗaya ne wane ne uban nasu na lakar gwamnati to don ne muke yadda wasu kalilan a cikinmu wa'inda ba su kai kwayan tsintsiya uku ba su zo da yawan mu nan da muka ɗaura kanmu muka zama ɗaya suka ce sun fi mu iya yara har suka mai da kanmu muna haɗa junanmu muna faɗa muna kashe junanmu bayan mun san cewa ni bu ne zan auri kaka ni ba fulatani ne zan auri mambila gari ya waye muna cin abinci tare muna suna tare muna jana'ida tare muna gayya tare amma sai gari ya waye na ɗauki makami kai ma ka ɗauki makami muka fara saran junan mu abin kunya ba ne dole mu gaya wa junan mu gaskiya Allah ya yi mu don mu zanna wuri guda ne da ya ga dama idan duka muka kwanta washe gari sai mu tashi duka muna yaren kanmu. koko idan ya ga dama yau mu kambu ne ga mambila ga fanso ga eh, filani sai ya mana shamaki mu ba za fanso ba zai cross ba wurin kambu hakan shi ma ba filatani ba zai tsallaka wurin mambila ba amma allah bai yi haka ba saboda ya san dalilin da ya sa ya bar mu tare abin da ke damun mu mostly shine jite-jite idan ba mun kawar da wannan abin ba wallahi mun rika ci gaba cikin damuwa ba za in ba da misali akwai lokacin da aka kira ni aka gaya mun ana da damuwa amma a guroje akwai damuwa dp akwai damuwa guroje mu je da 'yan sanda na ce kai kai mai mun magana nan kai hattara zan fara kulle ka kafin na je guroje yana kira ana kira ana kira ciyaman na lakar government ya zo ya ce dp mu je guroje an ce akwai damuwa na ce honorable ba damuwa amma saboda in kwantar masa da hankali na bi shi muka janguroji da muka janguroji ba damuwa sai aka ce a damuwan ya ba janguroji ba ne a tungan laggare sai muka ce idan muka je gaba daya zai kawo damuwa mu tura 'yan sanda su je wurin aka tura 'yan sanda biyu fararen kaya suka je suka sami joro da harro suka ce musamman ana wani damuwa ba to kaga jita-jita misali da ba a yi amfani da hankali ba wanda zai ji ana damuwa ana damuwa a nan cikin gyambu zai ɗauki makami ana kan kashe yan uwanmu a guroje mu ma mu daga ƙarshe ba za a samu wa aka kashe ba amma idan muka yi amfani da hankalinmu na matsayinmu na mutane wadda Allah ya halice mu da tunani da hankali da hangen nesa duk mutumin da zai kawo mana jite-jite to sai mu yi amfani da hankalinmu domin kuwa yawanci lokacin da damuwan nan ya fara ni na fara zuwa as an operational officer an guroje wallahi jita-jita ya sa aka je ana kakkashe mutane a wasu wurare saboda za a gaya mambila ai an gama da mambila a anguroje me zai faru shi can ba zai ba zai bincike ba ya dau makami a'a an gaya fulani an gama da fulani anguroje kafin ka hankara a cikin lokaci kankani ko ina ta ruɗe abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa nasiru alhakaya jimai ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimta da kuma mutunta juna ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. To a gaida jima yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti sha hudu yanzu kuma ga ibrahim kalmasi garba da jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurari mu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku el hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci Kano a karo na farko tun mulki a dubu da goma sha biyar. Jihar Kano dai ta ba wa shugaban kusan ƙuri'u miliyan biyu a zaben. Ita ko babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP na babban taro na zaɓar sabbin shugabanni. Tana mai amsar bakuncin Atiku Abubakar duk da ba zai kada kuri'a ba a taron amma zai yi jawabi. Hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta damƙe wani ɗan Inugu da hodar Iblis kan hanjarsa ta tafiya India. Hamisu Lawal shine kwamandan hukumar NDLEA e a filin saukan jiragen sama na Abuja. Daga nan za mu gurfanar da shi gaban kuliya. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada umarnin garan Baul ga sashen yaƙi da fashi SAS biyo bayan korafin jama'a na rashin mutunta haƙƙin ɗan adam da cin hanci da rashawa. Yusuf Bature makiyayi na daga masu korafi. In ka bada kuɗi kuma ashe ka je ka dawo a taƙaice maganan zai watse ba za a gane komai ba. Yayin da aka samu akasin harin ramuwar gayya daga Fulani kan ƙauyukan kabilar Bacema a jihar Adamawa, kotun Abuja ta sake tura Maryam Sanda gidan yarin Suleja don ci gaba da tuhumar kashe mijinta Bilyaminu Bello Halliru. Nasiru da kamarar Amurka daga Abuja. Najeriya. To yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kuma fasto Musa Muhammad daga Kaduna ga Sheikh Ibrahim duguri. To jama'a masu sararanmu barkanmu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani a rayuwa ta da ya kamata a jawo hankulan mutane musamman a yankin arewacin Najeriya. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah. Bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu don haka ya koma sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riki sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin shiga gidan kana da bukatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka, baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai bukaci cin abinci zai bukaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sai tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza idan kunna ya ji da ki ya tsira da fatan Allah ka samu dace. Shi ma Fasto Musa ya ce ya kamata shugabanni su kawo canjin da ake bukata. Shugabannin mu Kuma in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta barin karya ka fuskanci gaskiya to idan shugabanninmu sun sa tsoron ubangiji sun kuma sa tausayi da cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da ubangiji tsoron ya rage na ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su ba ina kira musamman ga gwamnoni eh, an yi gwagwarmaya ubangiji kuma ya baku nasara ya baku nasara nasarar da kuka samu kuma babban nasara gashi yau ku ne shugabanni za ku kawo da son zuciya ku da kabilanci da tafarkin addinai kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba musulmi naka ne kirista naka ne bai bautar dodo naka ne everything kowa kowa naka ne a cikin site ɗinka ba bambanci in kun yi haka in kun yi haka ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi domin ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su su dama bautar gumaka in kawai yana son ya juye su su koma wancan eh, addini zai juye su su koma wannan addini amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin ku don haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura mako ido suna sa mako ido suna sa mako ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa yanzu fa kallo ya koma sama ku duk shirye-shiryen da za ku yi duk abin da za ku aiwatar muna nan muna ji shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'anna in kun miƙa masu na abu suna handama ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka ba shi haƙin jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan wannan shine abin da zai taimaki shugaban ƙasa zai taimaki majalisa zai taimaki sauran al'umma dukkan hukumar da ke Najeriya. Lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi, sosai sauyi, babban sauyi. Janaral Ubangiji zai taimake shi, janaral Ubangiji zai karfafa shi, ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau, amma begen marasa kyau ma wannan karo su zama masu. Allah haka, to nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. kamar da rahotanni daga abuja na cewa babbar jami'ar adawa ta pdp a najeriya ta kammala zaben shugabanninta amma ana kan kidaya ƙuri'u a yanzu haka yanzu ga labaran wasanni wasanni a takaice horar da 'yan wasan super eagles na najeriya gano turo ya bar kofa a buɗe ga mai tsaron gida vincent inyama domin ya kasance a cikin kungiyar da za su fafata gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 a kasar rasha wasu rahotanni sun yi hasashen cewa tsohon kaftin din na super eagles wanda ya bayyana yin murabus daga bugawa kasarsa wasa a watan oktoban shekara ta 2015 ya yi matsayar cewa ba zai dawo ba to sai dai ro wanda yanzu haka yake cikin kalubale sakamakon rashin lafiyar da aka gano mai tsaron gida da ya zaba kal ekeme yana fama da shi ya ce enyema na da damar dawowa idan yana da bukata mai magana da yawon kungiyar ta super eagles toyin ibitue ya shaida wa manema labarai cewa ro ya yi wata tattaunawa da inyema wacce ke karfafa gwiwa a ingila mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea antonio conte ya ba da kari a fafutukar kungiyar na kare kambin gasar premier sakamakon kashin da ta sha a gidan west ham da ci ɗaya da nema a yau asabar wannan kashin da ya shine na farko da chelsea din ta sha a cikin wasanni takwas na gasar lamarin da ya bada tazarar maki goma sha ɗaya tsakaninta da manchester city da ke jagorancin teburin gasar a bangare ɗaya kuma kungiyar tottenham ta kawo ƙarshen kamfar nasara a wasanni hudu inda a yau ta lallasa stoke city da zunzurutun ci biyar da ɗaya a sauran wasannin da aka fafata na gasar premier a yau Burnley ta doke Watford da ci ɗaya da nema, Swansea ta doke West Brom ita ma da ci ɗaya da nema, yayin da Crystal Palace ta yi kunnen doki da Bournemouth da ci biyu da biyu. A halin da ake ciki kuma hankali ya karkata a gobe Lahadi, inda za a yi karon battar karfe tsakanin Manchester City da Manchester United. City ɗin ce yanzu haka ke jagorancin teburin gasar ta Premier, inda yanzu haka suke fafutukar kafa sabon tarihin nasara a wasanni goma sha hudu a jere. Murtala Faruk Sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga labarai a takaice Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗa yau Asabar cewa yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi na ƙoƙarin ganin an fatattaken ƙungiyar IS ana iya cewa ya cimma nasara kuma ya zo ƙarshe ya ce yanzu haka sojojin suna na iraki suke da cikakken ikon baki a kan iraki da siriya to a gaida kai ladan masu sauraro da aka muka karshen shirin nan baki da yau amma idan allah kai gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shiri baki ɗayansa kamar da kuji sai injiniyan mu john ellison da ya daidaita mana sautukan mahmud lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc